yawa sanyi to ya za me lenayi ne ya zo da haka kamata a ce kana gida a an zauna a gida sai ka kama wani takwabi kamar takwabi in dai fito din dai duniya ta ganni watan malam mamman ai motsi ya fi laɓewa in dai ba neman ka ake ba wannan gaskiya ne akwai aje babara da da ciki to ba jama'a salamu alaikum yau na zo muku da wata tsaraba ne daga daga gidan talabijin na Africa TV 3 suna gudanar da shirye-shiryensu masu ƙayatarwa ilmantarwa faɗakarwa da nishadantarwa sai muka ɗauko wani shiri na musamman mai suna ga magaku ga magaku ɗin nan abin da yake magana a kai irin ra'ayoyin mutane game da karin magana da kuma mu irin karin magana daga bakinku kowanne mu ji irin nasa maji menene dalilin da ya sa aka yi shi da makamantan wannan ko ba gaskiya ba wannan kamar malam nura ko ina gajiya ya yaranka to madalla ai ka san tunda aka yi legas makaranta da idawo sai koma higarsu kai kai kai kai ana kuma ake ce masa uci eh. ba na ba to ai da gawo asara ta jira samu ko to kun ji baka karin magana guda ɗaya ya samu haka ce ya je Legas ya sako ya ɗebo irin kayan Legas ya dawo to yanzu ne gashi ya ce duk gaggawa asara ta jira samu kun ga dai duk a haihu ba eh. to ka gani in kuma ta maza ya ta yanki cibiyar uwarta ma bawan Allah man me za ka iya faɗa mana a na ji an ce mafarauci ne amma baya zuwa farauta sai dai dai ke ba a ƙarya kusa da gida yaran na nan kusa da gari ne yaran adamu na hasan na gudu ai da aka daga gudu da gaya ba ana tura fa <laughs> me za ka ce mana game da karin maganar bahaushe yi a rashin yi sarki ya koma mai unguwa E to kuma kaga haka ne fa kana sarki ka koma mai unguwa dumoshin kenan <laughs> to akwai mai wani karin maganar jama'a malam to na ji suna cewa wai kan keke ga sani ga ratse to shi wannan karin maganar ni dai ban sani ba ni ma faɗa nake to ban sani ba ko ku da kuke tsofaffi wanda kuka daɗe a duniya za ku ɗan iya ƙarin ilimi a kai. To shi dai ke bai sai tuka kansa da kansa ba sai dai in na roba ne na yara wanda ake sa a batir. Don haka duk mutumin da ya hau keke ya rike kan keken nan to duk inda za a kukkurɗa a ratsa in Allah yadda za ka iya ƙoƙarinka ka jujjuya abanka ta tura ka yi kwantrolin da kanka ka juya nan ka shige nan ka kurɗa nan ka kurɗa nan shine ma'anar kan keke ga sani ga ratse baba arewa suna cewa wai duk girman rumfa da tsayin ta kafinta ne baban ta gaskiya ne da gaske ne to ai ka taba ganin rumfa eh iyu ina dariya to a hannun mala yake in je hannun ba ma guje sai kuka wannan haka yake sai mai taya ko tafiya ta tafiya sai mai taya to don haka shi kiki taya ce da shi sai ya tafiya amma kuma akwai wanda tafiya yake yi idan ka ari takalminsa ka saka in a kofar nasara ka ara sai dai ka zance ka a mariri motar uba dutse uba dutse kuma hausawa suna cewa abin rabo ne makocin ka biya matarka maka to kun jafa kuma tare za su tafi to ni kuma wannan sai na ɗauke shi ganganci a wannan ganganci ne na'am wai shi karin maganar da ake cewa ga siɗi ga saɗaɗa ni so nake a ban amsa wannan magana to ka san shi karin magana na bahaushe yana da faɗi kuma fassararsa iri-iri ce eh, duk inda aka ce maka ga siɗi ga saɗaɗa to ka san abu ne gaba ɗaya mara amfani duk abubuwa ne marasa amfani siɗin da saɗaɗan amma kai mana bayani a naka ilimin shi siɗi da Sadada a jikin dabino wannan ɓawon na cikin dabino shine Sadada, akwai wani tsinke a jikin ƙwallonsa shine siɗi to kun ga gaba ɗaya in kuka kula ba abin amfani a ciki kamar dai da na faɗa ni na ka ce ga sai da gasa da ɗan abin da ba zai amfane ka ba ne to kaga yanzu abin ɗan abin farin na cikin dabino ba abin da za ka amfana ba ne shi ma wa alaikum salam to ɗan danan na ji hausa suna cewa a zaman kare eh da gaske ne shi ba za a ci ba ba za a shafa a jiki ba saboda haka in ma kare ya kitse a banza ya kitse ya kitse dan ba ci ake ba yawwa dan gawan mai jangau na ji hausa suna cewa wai banza a banza ya talaka ya girma sarki to kai ya ka gani eh a ban ma mai kuɗin ne kai to kuma ka girma sarki kana da kuɗi ka girma to dole ka tsuguna eh ai ya bangon ya zama dole ka san akwai ƙaura akwai ƙawara eh akwai wanda za su cika baki su ce su ƙaurayen ne in an je an kaɗa masa gangi sai ka san fashe da kuka duk mun san irin waɗannan a gaban mu muga nau ne ba je ba eh wani ta'ari da suka yi suka tuna yasa suke wannan kuka to ai baka san wani abu ba mamman masu iya magana sun ce ba a ƙarya kusa da ina kusa da gida duk wanda ya ce zai ƙarya a kusa da gida to asirinsa a tone yake kuma duk da ya shige za a dinga nuna shi kamar watan ramadan ana caka ga makaryaci can kun gan shi can makaryaci a kai wannan fa duk faɗe ne duk wannan abin fa kama kama ne wai tsarkin maza ya ce dan kiyashi ja abin da ya fi ka dan kiyashi eh, dama shi ya kiyashi mai jaye jaye ne amma kuma bahaushe ya ce dan kuka mai ja wasa jifa da gaske ne in ba dan ta ita ma da ta fito din da ta yi gandandan din sai kuma ta zo ta yaya to kaga ko dole yayan nan za a jefe san ana san a kado a sha kwalaba kuma na ji bahaushe yana cewa shan koko daukar rai da gaske ne abin da kai ra'ayi kake so in ka daukar wa kanka shikenan shine shan koko daukar rai na'am ina da tambaya to malam wada iya cewa wai dan abin da kare na wai yake tsola ido <laughs> da gaske ne barka da su ba yara ya ta lafiya ha Allah mai girin rima in ji shi mai ɗoye wai da ake cewa dan da kare na shi yake tsola ido yanzu misali sai kaga dan karamin kwaruwa ka ɗi sai ya wada ma idanu kare na shin kai ma ka sai bace sai ya wada ma idanu sai kai ne ne ma gurin kana so sa idanu kaga kare na shi amma ya zo ya walar da kai haka zalika barkono shi ma ana samun irin wannan baba an ce wai akwai wata ake cewa yanku turu da kuɗin sai na kasan kwano E mana to amma sai za a siyan mat din <laughs> eh, yanzu misali kawai kawai kuturu sai ya zo ya dunkwala hannu ya kira mai alkaki ya ce alkaki na haka bani amma sai na zaɓa kai ka yadda ya sama dungulmi a wajen bahaushe ce karfin hali barawo da sallama to kaga wannan ma karfin hali barawo da sallama karin magana ne kuma wannan duk wanda ya ce kana sata ka zo kuma ka yi sallama to in kai sallama sai dai ka samu guri ka zauna ko ka shige to za ka yi sallama ne ka ɗauki kayan wani ba sai ka ji an rufe ka da duka ba baba na ji mata suna wata kalma suna cewa da biyu kishiya ta nuna kishiya da bakin wuta me kenan eh wata manuniya take mata to in ba manuniya ba ya za kuna rigima ki ɗauko itace bakin wuta ki ce wallahi na gaya miki kiyaye ni kaga wannan wannan alama ce a kowane lokaci ko ta zabga mata ko kuma ta zangore ta da shi dan kwanan nan naga wata yarinya duk gefanta a ƙonar ce ke lafiya na ganki a babbake kamar yan wuta sai ta ce wallahi baba a ri faɗa maka da baba ta na tuma ta da ƙasa ne ta zuba min ruwan ruɗe na ce la'ananniya ce ke ki tuma uwa ki da ƙasa wannan aikin yi ganganci ya wannan shi shi shi yake kira batan basira wai roƙon Allah da goge wai baba hauhe da yake cewa tafiya baba muje muje ai ba ma guje ne kai ni ma ba ma guje ne wanda ake cewa tafiya noman kura eh. me kenan tafiya noman kura ka tafi ka samu a to tafiya kuma ita ita eh, kuma ita kura da kake ganin ta tana ɗaya daga cikin manyan namun jejin da suke yin tafiya mai nisan gaske cikin dare kuma duk dabbobin nan zai wahala ka samu mai ƙarfin hannun kura idan ta danne ka ka duba girman jaki billahi lazi in ta kama jaki ji za ka yi shiru shi za ake mata ake ce masa jaki tubanin kura amma ba amsa ba da na ce duk girman rumfa duk tsayin ta an ce kafin ta ne babanta shine na ce ma da gaske ne Yau ai ba a ba da ansa ba aka yi ta sako zance kai shiru a ba da ansa mana ha hakkin laraba da turkari ya ci duka wannan a shaharar mansur a shaharar mansur ɗaya da larabawa <coughs> kuna ji na ita rumfa da kake ganinta na farko dai ba tsiro ba ce bare a ce fitowa ta yi kamar bishiya kamar wannan dole daga kan inda aka haƙa rami za a sa katako da ƙusa kuma kafinta duk shi zai wannan abin saboda haka duk abin da aka faɗa a kan rumfa kafinta ne uban rumfa ko tana so ko ba ta so domin an ajiye ƙwarya a gurbinta dama kuma an ce komai da mazauninsa an sa wa kuturo an kwata sabule shi an hau na gaya muku ba ba gurin zamanta ta wani na'am san kamar gwari ce aka ce ga miji ta ce a'a baba na ma ya ishe ni to kun ga akwai wani abu a baya kenan wai mai gwaiwa ya hada a ruwa sai ta dago aka harbe ta da dangon ci awo ashe na baro tanki na a baya <laughs> saboda haka na ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da ku eh, alhamdulillahi kowa kuma ya fahimci me muka sa gaba kuma me muke yi babu shegantaka da abin da zamu zame shi ne akan mu na hausa domin hausan nan nema take ta mame duniya ma baki ɗaya ko ba haka ba kuma duk inda ka kai da hausa duk inda ka kai da rubutun littafi da hausa idan ba da hausar kano kai ba ko labarai ka je kai da hausar wani gari ba za a karɓe ta ba ba za kuma ta karɓi ba ba za kuma a gane me ake nufi ba dole sai an dawo dai cibiyar hausar jihar kano ita ce take rantsatsiya hausa domin dama ƙasa uku a duniya babu kamar su maka madina kano abin da ya sa maka suka zama babu kamar su duk duniya bayan da ake son manzan allah sallallahu alaihi wasallama irin kano kuma kano tana da tarihin malamai manya-manya da waliyai da manyan bayan allah da manyan 'yan izala da akwai a kano da manyan tijjanawa eh, ko ba haka ba kuma akwai manyan shakiyai <laughs> eh, akwai su a'a akwai shi yasa ake mata Kano ake wa Kano kirari jalla babba Hausa yaro ko da me kazo an fika a Kano akai yi irin su baran kwallon shege a Kano akai yi irin su wannan mutumin makawan Ingila ga sanan dai manya-manyan mutane wanda suka yi abubuwa na shahara na jarumtaka ko ba gaskiya ba tunda a nan jihar Kano an yi kasar gumin dan sandan da yana daga gida yake tura an kwata yo patrol ta kamo mai laifi ta kai shi bayan kanta wayo Allah kalamu wahid sai an jima